akwai data ba

ya hankalta ko ya mana ta biyu hakan ce fara kai da su ya gurta ne da ya gurta da ta ce fara kai da ba yi ko fara kai da ba yi ko a ne ya da ya faru ya faru ya هذا الوجه يجب الفعل فهذه التعمارة هي الآن قائم هذا من الكتاب تعلمكم يجب بعض التعبارة تعبارة كما نحن نحن نحن نحن تزيد على زيادة المعنى زيادة المبنى تزيد

ma abokiyar gurur kamar da gurur wasu malamai sun shi ana yin hanyoyin kautar shi ne za ka fi ne mara shi na cewa a yau ranar tana cikin gurur na auku ko kamar da gurur hanyoyin taurari da wata da rana ko ko inda taurari da taurari

وكمان ذات الخطر له مع وجه الرجل مع وجه الخطر وإذا لك قال أنت فيه مكان في الزروة حتى كما أنجل تعمل قوم الشيء الكتاب الإنان الكتاب دور هناك جديد المسلمين هذه المسلمين يوجه أفعاله في مجلسة مجلسة المسلمين da za a gano da da adadin wannan hanyoyin da sannan da yake fuskar nasu wata zamanin da ne zamanin da muke magana jiya ko ko zamanin da muke magana a zaɓi ita ma zai ga kuma ita kan da rana da wata da taurarin ai ba zai yi da su da suna a cikin sama na ba za mu gaya amma da su da aka wuce sama ake kira sama kuma yana ne sama yau na fata kuma gabarin nan kamar yadda aka ce kada a kan kusurar da

wanda ya wani aiki ya kamata a gaggawai ya kamata a ranka kwanaki ya kamata a ba ta ya kamata a nemi taimakonsa ya kamata a nemi maganinsa a dogara da shi kamar yadda ya faɗa a baya wata wata ala ta fi dare la ya mutu wata fi dare wata fa fi duk da mutu da ya yi ba ba a kan da wani wani aiki kuma da yi inda wanda sanya jari da ba wato na daga ce da yin jari da yin wanda ka ce jari da a fara ranar da aka fi ba wato yin ba wannan ranar da kuma a shamsu ranar ba ma yin na har وتنسي حين تتعاطى يتعاقبان ومن يدور ومن ومن يدور ومن إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يخرج الليل النهار يطلبه حقيقة الشمس والقمر لأن إذا كان الدواء عليك أثرت عن الدرجة أو أقول أو أقول هي أو أقول

نعم Thank you. wannan duka Allah yana yi mana akan kafin da zan kar ba a wannan to ubangiji bai taba saba gare ya gona na tsaro ba sun ba ta da kai ba amma ya yi haka ne saboda ba da dama na kan idan aikin rana ya kusa gaba akwai dare in aikin dare ya kusa gaba akwai rana dukkanin magabata sun daga annabi sallallahu a wasallam haka suke wanda ne da da dare ba ka samu dama ba ga dukkan da kake da ana wani guriyarka wani da lafiya ko ba shi ya da ke kan ta ka ga kasar cikin biyar da dare wanda ya waye ka ba ka ya abin da ya aiki a kan wato ta amfani karibatin idan sun ka mutu da shi na lama ya wasu idan da mutu da yi zai ya kuma mutum na ha wa ya wasu ya da mutu na hari zai ya kuma mutum da yi wa ya kuma ala mutu wannan shi ne ta'afu da kai da wannan Allah ya ba mu da mu sauta mata mai amfani da da Allah ya ba mu لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا نعم ذكر سيد السن ويقوليان بين الجامع وذلك قرآن كتب الله الله كتبته آمين نعم وإذا يقول

wani lokacin wani da ba musulmai ba suna da gaske na ba za su gani a matsayin kawai bayan sallah ma ba masu rubuta amma ya danganta zuwa ga azamna na alama ce ce nuna yana kai su kan da su zuwa ga ramar da kuma da yin zafi nuna mana matsayin ramar da ya Allah mai tsaye ne Allah mai tsaye ne Allah mai tsaye yana da sifar rahma daga cikin sunan da aka rahma bayan mai rahma الذين يمشون على الأرض هونا sifar da ke على ذلك السبعين أن يكون daga da tafiya ko a mota ko a mashin ko a kafa ko a keke ana gane damuwa yanayin mutum da aka yanayin mutum da gani da waje da titi da kai hanyar ya wani yana da kan da ya zan masu sauka sannan abin da ya kan kada bi da mai hankali wanda za kewayo koma ka tafi wata hanya da ake dami da wani kawai da ake zuwa ko mutum zai kawo da kan hanyar barawa da babbar mota amma haka zai zai mota a kusa yana yin kwan dole a rasa a ba su da nan cikin da Allah ya ce ko wai hanya garin garin masu hankali ne ba dole ne su za su kasance wani mutum kuma na taɓa faɗa a kan ka je ka shiga makarantar kuɗi a cikin da ni na shiga makarantar kuɗi wata kan lafiya a rubutu na yi tafiyar daga farko a ƙarshe amma ta tafiya na rasa da Allah kun sai wannan makarantar sai ka shi cewa ta su suka kuma ko shekara ne kana kai kana kuɗi wallahi ba ku yi ba. Sof ne za a karanta shi daban-daban sai ka gano ita da ta kan da kuma sai ka yi da ta wani abu da ya yi da haihu ne ya gaba a kari dalilin da na kasu da wannan ba karin abu na gari da akwai manzai da za a karanta maka na kula da abin hawa abu ma mu suna da kyau tayoyin mu suna da kyau yanzu ke kara a cikin tayar ko man ba ko ba ko bai kamata a kasa ya kara a cikin in dai ka duka da su da ta ce na rasu ko bai ta gode ba ko da ke saboda ke lokacin da aka yi tilafi da halarta ka sa a cikin da aka ko sa ruwa da kwanke ka zo to ka duba ta da shekara cikin da ta to amma warki an shekara goma ana ba sannan zai rara zai rasa samu kan samuwa kuma yana gudu ta kakkara samuwa injinin da tsakani da Allah wannan ba su ba da ruwa ne sannan ka kalli yanayin mutum nan ba su kuma ba su ainihin wani misali ba su sassautawa ba a zama ba su mutane na kasa ma Allah ba a kunta ya masa kalli sa kuliya tana yin gudu ba ba su kunta amma Allah shi na ainihin da daga yin kuma duk inda mutum yake ya ga da ala ya ga yara da mata ana kan da yanzu kuwa sai an zo an mutum ana zuwa ganin Allah sai yara su mutum mata wani magani da fata makaranta ne ba za su yi an samu su cewa su makaranta ba su kuma ka rasa ina mutum da ke wata gaggawa ya da zai aure karfi sai za a amma kuma a gida a aure kuma yana nan kuma su yake a ya kamata su ba mutum da masu ko a cikin da zai yi da ba a cikin da zai yi da a suna tafiya cikin mutuwa akwai waka mutuwa sannan akwai alamu koyon Allah tare da su ba harkowa ba daga murya ba hayaniya ba gudun saurin sauri suna tafiya cikin da kan suka zama yamsu na alaƙar in ban da haka kaje ka za ka bin duniya a yana ke wannan tabarin da suna kan hannu na'am nan ne kasa ta mara a hankali a cikin mutane kuma na kan ja da ko ba a samu su wata aka haɗu da ya zuwa gara masa saboda ma su gani su yawa a kan da samun shi dole wani ɗan Najeriya ya haɗa yin wani shi biyan mutum wannan motar ya dole wani ka tsaya mutum wanda kuma na ba ne ka je ka ba ka da kowa wani ne ka ba ba ce ko kuma ba ba a fiye mutu yaro a fiye mutu a ba ba ba ba ya

وانا لا اقول لك الا تسلم من الناس يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام صفه الجاهلين اذا الجاهلين وراوا عليهم فكذبوا كانت جفاء كمليون كانت جفاء كانت خطا جفاء كانت بعد ان عذاب التنسبة اعطوا للجوي بيان وجاهلية ما بعد نعم حتى لا تكون للأموال وأظن في الأرض الجاهلين وإذا سمعوا اللغو رأى رزقا وقالوا لنا أعمالنا ولو أعمالنا آمنت بالله ta yau ka tsaya ta ya ko wannan ba su da ita da wallahi wani yana zuwa ya buga yanzu ma ya ba na kulman hmm. kuma shi ya buga mu bayan na ne ya buga mu kawai kawai ko kan nuna wani ko da da kawai yanzu ito da gidan kake suna kwana na dare bacin dare kwanan dare yanin dare da rabin yin garba cikin su sun zaga rafiya suna masu fitara suna masu tsawaje ba na kara da lokacin suna bai wa ta suna yin garba a bakon suna tsallafi ba ga ba ke da cikin daga bayan har su tsawar kan su قالوا فإن من بينهم ما يحذرون وبالأسرار هم يذكرون وبالأسرار هم يذكرون فنوى المتكلمين في الأسرار قل الليل إلا قليلا ومن الليل تهجد به نازلة لك حتى أن يرحمك ربك على ذلك فلا يقول ولا سنة هو لا سنة kai ko na ka ɗaya ne ka bar wutar ka yi da kudai ko na ka ka tashi kai rukuni za a rubuta ka ta kwanan rabbika sabilan faqiya amman huwa qalibun ana alladhi sabilan wa qaliman يحذر الآخرة ويبدو رحمة ربه والحمد wannan na daga cikin sifar da Allah ya dauko ba na ana fitar ma'ana ta na ba da wata cikin sai suna tambaya da ita wanda zai mai hannu na rabbana sune masu yin addu'a suna yawon jini sai da rikman na azabar jahannam azabar azabar jahannam ka kawai can ɗin ka gaba Allah ka raba mu da wutar jahannam Allah ka kawai da jahannam ka gaba فإن ليس الإنسان من الحلول فكيف الإنسان من الحلول إن أي كان الإلام أثار زيت الرمانية من زمتا من جوتا وجعل كلمة زمتا إن أثار جهنم كان من أبو باب جهنم a matsayin gurin zama wa masu mutama kuma nufin gurin zama na abin ya yi sosai a matsayin ma'awa a ce nan ne inda mutum zai nan ne nan ne inda mutum zai da gurin Allah ya ce abin ya yi Allah ya fargabar da ta nuna ba siyarwa ta wata ce idan ba su siyarwa ta waje wannan daban amma siyarwa ta gida ce suna siyarwa ba su kirari ba su kirari ikirarin arna suna kirkisa suna yin kaganan suna tazarin suna duba daidai da daidai ba su ba a duba zare shi ne kirari ma'ana kwano da yanzu isa ba shi a ɗaya da ya rage ko kwano biyu sannan wallan ya kasoro da Allah ya kawo gane misalin tsakura mutum yana da kasoro yana da bako sannan su ba sa yin za su yi rai da ya wadatar kuma wanda zai kamsa magwadan iko ba a nan wanda kowa zai karfi zai ne karfi daidai matsayin ba ya ba ba ta zata abin da Allah ya ba ya kuma tana ciyarwa ba za su bada abin ta mara kyau ba sannan kuma za su bada wanda za su wata ya ta kuma ce bisa wata mata yin su yin su ba shi kuma da ciyawa da ala mutum na mutum ya rajalan shahin da kwan mutum ne mai mako ba ya ba ta mada cikin cin duniya ma'ana idan ba mu ne yin nan sai ba da ba mu da amma da yau ne kamar kan bani ko wanda ya kamata ya kira na'am sai an zo ana an yi abin da amma da ba bai wadata ba ya rasu an zara su ba wasu suna ba mu alamu kan sosai ba ya mutu Allah ya annabi ne da ya kan yi ba suna tsara ba

No. a ce ka ga kamata a kura da su daga lokacin zuwa wani hakki ne da wani ya ce ila ko inda su ke ba da lam yusrifu ba ta rana wa lam yakatu ba ta sabu kana bayan kadan wa kana bayan zalika sarana yana yin tsakani tsakani da ke da gurbanin kuma ma ta zaru cewa da take shirin yana

ko ana sane ko ba ko ka ce a mutum ana da ya fiye mutu ko ka kace shi shi wannan ba su barka isa masu kasar da janna ne na'am ba na'am Allahu ba za a ji na ga maulidin ne ba ta bayan kuma ya gayyaci na'am ya kamata a kai a kai masa wanda bin da gaya da قال الرحمن هو يا قال قال كيف ولا يا الكتاب المؤمن توبا الى الله amma suna da mutane a ranar dan da musulunci saboda ta yi ta da ana ba ta yi ta ta ba ce ne za ka zo ka yi ba ku ne ta da ta ba ba ku ne ta da ta ba kai kuma ta da ta wanda ta kake ta ce ga wasu kamar to da ga wani da ta so ba da ta ne ta musamman waya ta guda ne ko ta da ta ne ba to suna da aka da su ba kuma a fakar da su su aka fara kai da

قال هل أنت لا يكتب الذين لا يكتبون ما ذكر قال تأثير من ذلك الذي يأتي ما وهو يدخل على الجنة دخل هو الذي يمسك على sannan ba ta cikin kai wadda ana ya rami ta sai da wadda ana rami ta sai da haƙƙi idan ta abinci da nufi a wanda ya gada wani wanda ainihin wato ya jama'a ta nemi rikiya da kuma ba ta wani wanda da na waye da ita da ta rasa yanki ko da ta rasa yanki da ta zartar da faɗo da ta ba ni ne da ta zamu wala ya karu ba ta zina a zina wani ya zo gama abdullahi na abdullahi na yadda wani zunubi ya fi kowane girma da babban zunubi shi ne ka haɗa wani da Allah na biyu ka yi zina da matar makwabcinka sannan kuma ka kashe ɗanka ko ƴarka don gudun kar ya zo ya amfana da kai ya taɓa kashi ya taɓa ya taɓa mai ne ya ce Allah da kanka wani abu ma'ana karkata da kanka ko ainihin da wata da ake cewa ko ta da shige ko maka musamman duka musamman na da maza da kamar kan su ba sai mutum ya shiga kuma wannan duka sannan ji karkai ko ya gama wa kan da yi wata ta kasa mijinta wanda ba ta zuwa duk wannan ba su fasu ta bayan Allah mutane ba sa cin ba sa sinan da kuma kan hanyoyin da za su tafi wato Allah ya ce kalma a cikin kida wala ta kara su kida dan yana tabbata ta hanyoyin guda uku Allah ya tabbata wajen kilabi cutan ya maza da mata su ba ta zuwa sun da cutan ya kamar da zamu zo mu cewa wani da mu zo da tabbami ba ku shi dole da ake cutan ya maza da mata ma wata sannan ba sa yin kuma alfarwa shi ne ke banta ya kan cewa a cikin bai halatta ka ce ba shi ma ka kuma na uku shi ne kallon abubuwan da ke halatta wa ko a waya ko a titi ko a abin da bai halatta da kada mutum ya bai

namiji ya ce sanya shi amma haifar da wata bayan ba da shi ban Allah ya kare ga wannan shi ne ya aure da Allah ya kare shi ya yi maganin sabon Allah ya yi maganin fadawa cikin ban Allah ya kare amin ya faru duk wanda ya yi daga cikin shirka nan ya rafa a sama ya fata cikin zanibai ya zai faka cikin zanibai ba ɗaya ne ba ba za a yi wanya za a nan yin nan mai zubanya yau da a kuma rafa ba ya mace ya mace da su wani ba ya kalli da zai yi mahana zai da wani cikin wannan tsara a wulatance da yake zai idan shirka ne shirka ma idan kawai sako da ya da hawa da to mai aikata gaba daya mai aikata manya manyan zunubai sun yi shiga wuta ba zai ku zauna zai ku talibin waɗannan hanyoyi allah ya cewa ya faru shi ne mu'amala zai da wa aminci a wulatanci ba ma malamin sun tabbatar abin da suke fasa da tsirari to ne shi ma shi zai fasa da tsirari ba zai da wa Allah zai iya gafarta ويكون من اجلك ليس ذلك لكم السماء ومن يات الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا حتى اذا لهم ملكا ولا بعد ما قلتها ابدا الا من تاب الا من تاب

mamarin da gano da kare a mai da shi wata da wannan karama da karama da kaima daga annan ba wai da nan nan da a ce kawai wani kyakkyawan kai shi zan wannan ba a rana ba ba kana ba ta zuwa da wannan ya fi ne ya fara mai tausayi mai yin su a nan da ba ba man ta faɗi wani ya وعمل صالحا يأتي من الجنة فإنه يكون إلى الله مكان وأن يا قوم هو كلا قوم برضو كيف هو هو نعم والذين لا يأتي

wani da sai ka bar masa jira ko a biya na to magance sai ka bar masa jira daga dai ne ya kuma na fara kuma cewa ya kuma ji gudu haɓula na Allah ke mara bayyawa min abuwa zina da zama don mu ka zo biya suna da ayan kuriyar mu ba za ta fa a yi wani kai mana bayyawa bayyawa da sanyin ido وجعلنا للمتقين إماما كسنيا من جابرني شكرني كما تصلى Zamu ga yadda mai ma'aikata shi wa wancan da, sannan